Masu kallon mu Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin labaran matashiya tare da ni Rufaida Idris Gawuna. Ga kanin labaran. Mabiya mazahabar Shi'a sun sanar da dakatar da mazahara da zanga-zanga a fadin Najeriya. Wata babbar kotu ta zartas da hukuncin kisa ta hanyar rataya ga wani matashi. An samu hawan farashin albasa a jihar Katsina. gwamnatin kasar zambia za ta gina gidaje don amfanin talakawan kasar yau muna alhamis ɗaya ga watan takwas shekarar 2019 wanda ya daidai da 29 ga watan 11 shekarar 1440 bayan hijira ga cikakkun labaran Shugaban 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya sanar da dukkan aikin mabiya mazhabar Shi'a a fadin Najeriya. Muhammad Adamu ya bayyana hakan ne yayin taron manema labarai a babban birnin tarayya Abuja. Ya ce gwamnatin ta samu umarnin hakan ne daga kotu wadda ta haramta dukkanin wani aiki na kungiyar da ya danganci zanga-zanga da makamantansu. sai dai a jiya laraba mabiya shi'a sun fito zanga-zanga inda daga bisani kuma suka daga bisani kuma suka sanar da bukatar da zanga-zangar a faɗin ƙasar baki ɗaya gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje ya sha alwashin bayar da ilimin firamare da sakandare kyauta gwamna ganduje ya ce wajibin iyaye ne su kai 'ya'yansu makaranta domin yin ilimi tare da cimma moriyar gwamnatinsa a karo na biyu domin yin ilimi tare da cimma moriyar gwamnatinsa a karo na biyu ganduje ya ce tsarin wajabta ilimin firamare da sakandare kyauta shine jigon samar da ƙarin masarautu hudu a jihar kano a cewar gwamna ganduji malamai da masu rike da sarautar gargajiya su kasance cikin shiri don ganin sun tilasta wa iyayen yara don kai 'ya'yansu makaranta an samu hauhawan farashin albasa a jihar katsina kamfanin dillancin labarai a najeriya nan ya rawaito cewa buhun albasa da ake sayar da shi dubu biyar a yanzu ya kai naira dubu goma kuma farashin ya hau ne cikin watanni biyu mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu sayar da kayan lambu na katsina alhaji sada ahmad ya ce an samu ƙarancin albasar a jihar kuma hakan na da alaƙa da ƙarancin noma ta da aka yi a bana kada dai ku sha'afa kuna kallon labaran matashiya ne za ku iya ajiye mana saƙonninku a kan lambar waya kamar haka sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida. Sabuwar duniya sabuwar rayuwa hanyoyin isar da sakonni cikin sauki. Sallana na da matukar mahimmanci musamman idan aka yi amfani da hanyoyin da masana kuma ƙwararru suka samar. Kamfani gare ka ko masana'anta? A kasuwa kake kasa ka? Ko kuwa takara ka fito kake neman hanyar da za a isar maka da saƙonka ga al'umma cikin sauƙi? Ziyarci sashen tuntuɓa na mujallar matashiya tare da basu kwangila nan take kaga aiki da cikawa. Hanyoyin tallace-tallacenmu sun haɗa da sauraro wato audio a turance. Ko kuma na kallo wato bidiyo da ma uwa uba hotunan da ake saka a mujalla wanda ke fita duk wata a cikin harshen hausa muna da mawaka da ma ƙwararrun jaruman fina-finan hausa dukkaninsu za su isar da saƙonninku cikin sauki za ku iya laluban mu a dukkanin kafafen sada zumunta da sunan mujallar matashiya ko kuma kai tsaye ku neme mu nan ba ɗaya kan titin road a nan kano ko a lambar waya sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida domin shiga sabon tsarin sabuwar duniya kada dai kumanta. masu iya magana na faɗin mai talla shike da riba Assalamu alaikum mabiya mujallar matashiya. Muna farin cikin gabatar muku da sabbin jadawalin shirye-shiryenmu wanda za su zo kamar haka. Labarai zai rinka zuwa a ranar Litinin, Talata, Alhamis da kuma Asabar da misalin karfe hudu na yamma sirrin matasa zai rika zo muku laraba da misalin karfe 8 na dare sai kuma shirin rabin ilimi zai rinka zuwa muku a ranar alhamis da misalin karfe da rabi na dare shirin abokin tafiya zai rinka zuwa muku sha shida ga kowane wata sai kuma zamantakewar ma'aurata zai rinka zuwa muku ranar talata da Girke-girken mujallar matashiya da mata a dangare zai rinka zuwa muku a ƙarshen kowane mako. Shirin ana yi da kai shiri ne da yake taɓo rayuwar al'umma gaba ɗaya zai rinka zuwa muku a ranar Juma'a da misalin ƙarfe bakwai na dare. Ku kasance da mujallar matashiya a shafinmu na YouTube ko kuma yanar gizo matashiya.com ko kuma ku same mu a ofishinmu da ke lamba ɗaya ba Parents Road ko kuma sha ɗaya a galadima road ko kuma ku sami mu a lambar waya sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida kasance da mujallar matashiya dukkanin shafukan sada zumunta barkanmu da dawowa babbar kotu a jihar Kano ta zartas da hukuncin kisa ta hanyar rataya akan wani matashi mai suna Umar Yakubu Baban Mage. Alƙaliyar kotun Justice Dija Abdu Abuki Alƙaliyar kotun Justice Dija Abdu Abuki ta ba da umarnin rataye Baban Mage bisa kashe wani Ibrahim Adamu ta hanyar caka masa almakashi. tun da farko kotun ta buƙaci ƙwararren shaidu bayan da gwamnatin jihar ta yi ƙararsa. lauyan gwamnati lami lamida suran dinki ya gabatar da shaidu shida kuma kotun ta amince da su yayin karanta hukuncin justice dija abdu aboki ta ce laifin da baban mage ya aikata ya saba da sashi na ya saba da sashi na 221 cikin baka Gwamnatin kasar Zambia za ta gina manyan gidaje guda dubu ɗaya da za ta raba wa talakawan kasar. Shugaban kasar Edgar Lungu ne ya kaddamar da shirin fara aikin a ranar Larabar da ta gabata. Ya ce za a gina ƙayatattun gidaje a birni da karkara don ragewa talakawan kasar raɗaɗin talauci. cikin jawabinsa yayin kaddamar da aikin edgar lungu ya ce sun ya ce sun hangi nan da shekara ta 2030 kasar za ta kai matakin samun dukkanin ababen morewa rayuwa da wannan muka kawo ƙarshen labaran amma kafin mu sallama ga muhimman kanin labaran da kuka ji kun ji cewa mabiya mazahabar shi'a sun sanar da dakatar da mazahara da zanga-zanga a faɗin najeriya haka kuma wata babbar kotu ta zartas da hukuncin kisa ta hanyar rataya akan wani matashi an samu hauhawan farashin albasa a jihar katsina kun ji cewa gwamnatin kasar zambia za ta gina gidaje domin amfanin talakawan kasar a madadin wanda ya tace labaran abubakar maitala ibrahim ni da na gabatar rufaida idris gawuna nake cewa mu haɗu a wani lokacin bisalam